irin waɗannan samarin da suke zuwa gunki ba na so ki ɗauki kowane saurayi ki fitar da shi a matsayin miji face ba mai kuɗi ba kuma mijin da ba zai ba zan sayar da tun akuya ta ta min danga ba miji za ki samo min mai kuɗi ba irin jigari jigari irin waɗannan ke ki dube shi mana ke kallon nan ne ke fa ba kallon nan ba ne Allah ya sa ita mai mota zan samu mai motan ma mai jeep zan samu wallahi baba ranar biki na na sace sai an yi wasan jirage yanzu idan kika kalli ce ki gaba ɗaya ce fa ba kallon Najeriya ba ce saboda ke lokacin da nake harkoki na kafin na dawo nan ƙasar kina ji waya fa na buga balarabiya shine na tsoko can ta waya ya shigo sahilin aka haife eh a'a to ai sai sa can da kika yi ba a banza ba eh ba a banza ba baba ashe waya ma tana duko kai kina ina daga nan sai na waya a turo min waya a turo min mota daga Amerika ta waya sau nawa ha ah! kowa ya rike nasa baban ni wallahi kudi nake so ka kwana biyu wallahi kayan kulliya na ya ka eh kudi ko eh. ki shiga daki ki ɗaga ban kaɗe na duk irin kuɗin da kike so in na Najeriya ne ko na ƙasar waje ki ɗauka. Eh, ki ɗauka. Yawwa. Dama duk ba haka aka yi ba sai ta je ta zaɓo min mutumin da kullum na miya ma ni zan bayar. Amma gwanda a ɗauko yaron da idan bai bani ba to ba zan bashi ba. Eh, Allah ya muke albarka. Kuma duk irin tsarin da ya kamata na yi akan wannan yarinyar sai na yi. wallahi sai na yi haba ah, salamu alaikum salamu alaikum nan ne nan ne wa alaikum salam yaro dan gidan alhaji eh a ga ce yaro dan gidan alhaji ai ina daga ciki yanzu ma na shigo bala ta dai sallama ka dai to to dai yanzu dai ni duk ba nan bane ba ni kawai eh ba ni me zan baka sai ka ce min da cin kudin haya da ya kawo ka amma ba maganan ba ni ba me zan bayar to ko a kyauta kike zama a cikin gidan ne ye kyauta kike zama a gidan a'a ba maganan kyauta ba ne eh ba dan can kyauta to ka to ka bani kuɗi kuɗi na zo karba to ban da su kudin haya ban da su babu babu to eh babu to yanzu a kuma a matsayin mahaifin a ka na dan alhaji ya kamata bare ba zai gudu dan sayar da rabe ba amma da yake ba halin mahaifin ka ɗauka ba sai ka zo min a bibice amma lokacin da an alhaji ne ya zo nan karɓar kuɗin nan ba haka yake zuwa mana alama na take amma da yake kai din ban sanya kake ba ko tari za ka ji in gaya maka ni tun da na zo karɓar kuɗin nan ko ka bada kuɗin nan ko ka fita daga gidan nan a'a ai ba zai yi ba ba zai yi ba eh sai dai ban sani ba an canza alƙalan ƙasar nan eh bana dai za a fara akan ka kuma za a fara in mun bada kuɗi ba ba zan kwana gidan ba eh domin makaranta nan tafi kuma wayannan zan yi hadda man shari Allah kwa wallahi bacci zan yi ba hadda man shari yadda ka san a gidana nake wallahi haka zan yi bacci in bai ba sai na kai shi har bango to shike wallahi makaranta zan tafi saboda haka kuɗin da zaka bayar da su zan je sai inda tafai na in zuba a cikin jakata in tafi makaranta idan kuma kana bakin ciki da karatun da nake yi ne to ka gaya mun san jan gaya alhaji a'a ya haƙuri ya haƙuri damar raina ne ba ya kuri in Allah kai mu ranar lahadi ka zo ka zo wani lokaci ranar lahadi tun da ka zo ka da magariba a ana magariba ta yawa bayan da azahar zan zo in je in sai Allah kai Allah kai mu Allah kai mu Allah kai yawa yawa Allah kai ka kwana da shirin zan zo ran lahadi ka ba kuɗi eh, tun da da ban ba da kuɗi ba ai karatu ba za ta yi ba oho dai kai ka sani yawa ina kawai na gaya maka tunda da kuɗaɗen na ai su ne takaddun oho mm. a'a dai ka dai ka samu kuɗi a zan tanada yawwa abin da ban bayar ba ba za su yi ta dan karatu ba sama to Allah kan mu ranar madalla sai an jima madalla yawwa madalla kaji in ban bada kuɗi ba ba za ta fi karatu ba saboda da kuɗi na ake tafkawo an ba ya shirya min wani ya shirya min gadar dare a an ban bada kuɗi ba ba zai tafi makaranta ba to wallahi in na samu an dai ban samu ba kar ya karatu da koke ba ta kowa wanda ya rabe in Allah da wannan na san wannan kala arab wani ci da aika yaro na fi karfin awa biyu a nan gurin da na san kai ne ma na zo nan wajen da na san kai ne ma na zo nan wajen kalle ka kalle wannan wannan shi ne kala ya kauya kalli kafarka wai wai wai kana wanka ma tukunna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga miki wannan shi ne kala ya kauya wai tsaya ma shi mu saka ne sakare a a sakare ne ma wai ina zuwa matukun? kana shi rushe kwarai kuwa dage shi ta ji kanshi wallahi ta ji kanshi ta ji kanshi wallahi tallahi na san cewa mutum yana shakar numfashin ka zai kama da ciki me da Allah me da Allah ki zo me ta sama ta mai ta sama da Allah ya annabi ki dawo kenan ka ce ni ne ta tattauna su din tana sunan wata sunan wata akuya ce ko tattanos amma yarinyar nan kin ce mutunci wato ni ne ma tanos din wallahi ta mai da ni ta tanos tetanus ni za a kalla a ta da yau a daki a tafi amma wallahi ba dan ba dan ba kafin ne ne warin nan dai tsohon Allah ka da yan tsara za ni kin ka san ni ba ba fiye damuwa da cin mutunci ba amma tsohon nan da yake tafiya ya gula shi ma tanos din kaga fa yaran nan na taimaka lahadi kuma gobe ne fa lahadin nan ni ba wai babu mai rikicin ne ba na tsoro ba kawai makota su biyo mu su ji me muke yi shi ne bakin ciki na kawai amma bashi kuma wai ba abin sa ba bashi bala ta ba gidan haya ka isa ka zo lokacin da ka tashe ni ko gidan alkali ne bai sa ta da ni lokaci guda kamar yankan wuta kai a ba ta yi tashi wallahi ba zan tashi ai mai tada ni lokaci guda sai dai mutuwa ya kwana ne kai salamu alaikum wa alaikum salam baba a zabe baba ina wani ina wani yawa wai ka je lafiya kalau ka je gonan daga can nake ba wallahi je daga can nake daga gonan ka na je na yi aiki na yi aiki na to amma tun da saya karya ba ban ci komi ba na yunwa ta taso na ce dai in ko zan dan samu wani abun ka a'a ai nema yanzu ta kaina nake ehe eh. saboda kaga yaron nan fa yaro dan gidan alhaji maganan kuɗin hayan nan wannan masu gidan nan eh masu gidan nan eh. maganan kuɗin hayan nan ya zo ba irin cin mutuncin da bai mu baka kuɗin to shi abu kullun sai ya takura kullun kullun a basu kuɗi duk wata sai an ba takura ba haba haba da gidansu wallahi kai ba laifin ka ne me yasa tun can kake sai ka sai da gidanka da ka riga ka bashi da ba zan gashi na ban gane laifina ba to me yasa ba ai da ka to sai ka mun fada tunda dai kai ka sai ka mun fada a kai mu ni na kira ka kai kuma za ka rufe da faɗa laifi na laifi na ni dai wallahi ba yanzu in wani kidi wallahi ko ba yi ba sai tunda safe ina gona ko ban ci komai ba malam gona za ka ƙara koma yanzu ehe eh. in ka ga ka motsa daga nan to gona za ka gaskiya ni ba eh, eh. gaskiya yunwa nake jiya ba ni wallahi gonan nan kullun a ita ci a gona sai mu zauna ni ko goma ce ka bani abin sai dai a kai tashi ka bani gudu tashi mana to ni ba yunwa nake tashi Daman. Kaji wani tsari kai na maka da ta gudun ha kai kada mun magana yunwa kike. Ni ba ma tana ta yunwa ciki na nake tunani ba. Ina da ta yanda yaron nan zai sabu Kai kuma ka zo kana mun magana eh, kana jin yunwa. Ka je gona ka tabe ka je gona ba da ba koshin ka. Dokar ka. Mu zauna mu yi raga. kai nake nema faduwa ta zo daidai da eh, yawa in ka zuba yana nema auren auren ne mu shashasha kake ko kuma sauna ta sakare nake to kare ko eh abin da nake so da kai kana ji eh daga yau eh in ara ƙara ganin ka kofar gidana sai ne ma cin mutunci eh eh saboda me ye eh an kare eh, eh wato in muna shaida juna to in ban hada kofar gidana eh? kar ka sake zuwa gunyata kar ka sake zuwa gunyata Cikin nan kana zuwa so ka kashe yarinya kasuwa? Mene? Wane? Dole na zo wajen ta ba ban taimaka mata zan ba? Me? Shawara ce a jikinta. Ai wannan yarinya ba kala ka ce. Kala ta ce. Ai kuma ɗan ka noma ne a jikinka. Kai Ka ga baba kawai ka amince sadakin da zan kama ya shi. Kaga shege mai gidan shawara da kuɗin. Kawai sai ka ɗaura auren. A siyo mata maganin shawara da kuɗin sai ka ɗaura auren. Kaga ne fa yanzu kaf garin nan ba wanda ya fi ni dukiya. Waye? Ni kuma yanzu in magana ta sha yaro miyar ta take sha kai ba wallahi ba miyar ja ba shawara ce a cikin kuka. wallahi rana ce ta mata yawa shi yasa ka kodi haka baba ka lallaba ka ban ita idan na fada ma eh. daga yau eh. na sace ganye ka je wajen ta wallahi sai na sa a rike min kai to in ban je wannan ana kada hukuma to ka hakura ba mu hada bayan gida gawa da ita ba hada kai me ai wannan na raba tsakani kuma ba kai ba ita idan kuma na kare gani to hukuma ce za ta raba wane na ne mana ba bala ma ba na ji je ka kike ne ka taho zalalo zalalo kamar ya umi ka kana zuwa kofar gidana wallahi ne kala ka ce eh? Baba dai ka ne hana ni zuwa kofar gidanka. A'a ka ne hana ni dai zuwa kofar gidanka. Ni baba. Eh na hana na hana. To je ka kofar kada. Ka kada. Ka kai. Ka kawai kofar kada. takare waye ka tsoho a ƙasa takare ba za ka gani ba je kama ba ko ya mai da baibayi ko eh. ya mai da baibayi eh. ba zai mun wannan rashin kirki ni dai na faɗa ma kuma dai da da Allah ya sa eh. maka hadu na ganka a gunta wallahi kashin ka sai ya hura eh na faɗa yawwa rayuwa dole ne ba wani wani to malaki ya ta wato wai wai dama duk abin da ake faɗi a garin nan wai dama kai abin ma wai ya zama kai na hoto ka ji ta haka ka zo cikin bayan gidan mu karkara mana wuyu karkara mana taba wuyan iska ne karkara mana taba lalle wuyan ya isa yanka a ni kai ka manta ni ne ko kuma baka manta ni ba kana tsare ko ko yau ina ruwa da kai kai mala'ika ne wala ka ce ne ya ka daure na ne ya eh, ka daure na ne eh eh, eh.

an ce ba a san ka ba a san ka ba a yi da kai me ka kawo ka kofar gidan mu ofu to ina jin ka ina jin ka faɗa ni ina sauraron ka in ji abin da zaka faɗa to to na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa kika ce mana maye zaman ne ba ko da maye bane illa mayan sanki wallahi la da ne ga cikin zuciya ta kika shiga cikin zuciya ta kika kama zuciya ta kika manna zuciya ta ke ce kullum bankin zuciya ta ke ce harshashin bankin zuciya ta ke ce mm. ruwan zuma cikin bota ni ka mun shiru ka ji ka yi mun shiru ka ji abinda nake so da kai ni kai yanzu baka da nan da zaka iya bani baka da motar da zan iya hawa don haka ba na son ka bana kauna ka ni yanzu mai kuɗi nake so sai ka taimaka min ka rufa mun asiri ka fita daga kofar gidan mu ka daina da ya ga muke rufa miki asiri ya sai wallahi baba na yana da dakai dakar da goma matsaban duk da karkare karkare ta ce zane wallahi za ki sani Allah kan tsoron ki zan huce alquran wallahi Allah kan tsoron ki yana cikin tafiyar sa Allah da dauko do dauko dauko da alquran kan gara mar Allah wani ya za ki sani alquran kuma dan ma hajji ala saki dan ma in ban da ma dai so so ne mai dan da ke fuska ki kamar buri a stati ya renin wayo wallahi alquran zan kama ki na ai da ai dai kina tallafo ai ki sani Kin banda. Na tana kana amali. Ko kai. Ka san yanzu rayuwa sai da ake jijiya. Da musamman da ake samu. Da rufa. Da ito ba. Na je kasuwa ne mai. Kasuwa biyu ne mai samu samu. Wai yau ka je gonar ka kuwa? Gonar sa. Je da takin lado ya je ya ci ciyawa. Ya shiga gonar wanda ya ci wanda ya ci wanda ya Ya ci shuka. suna can wani ake kara shuru da gari a ah, na san jata ba sai hakura na ai ba shi da ne. wallahi wai kai na biyu ka so ka sallaka ai ka san yau juma'a ne shi ah, yau juma'a yau juma'a ai ai kuma sallah juma'a ba zai je saka ai sallah a masallacin ba eh da je ka haka ne. je a ba ka je ba a ai ni ta nake baka je ba idan kana bi ka yunwa kana ne je dawo Allah ba mu da ta adda akan Allah assalamu alaikum diga diga diga yau kana a garin sakarai sakarai mana na ta biyu ashe ana da ta wallahi tun daga garin mu ka gani zuwa na fashi da ne a ah, ah, ah, yanzu nan na lura lafiya lafiya eh, ya tari alhamdulillah haddarin kuma jini mutum sake wa samu samu ka eh. ana fama da rashin ruwa kuma sai da mu ta addu'a Allah ya bamu ruwa ga ga lokaci na damuna amma ruwa gaba ɗaya ya kafe Allah bai kawo ba amma za mu yi ta roƙon Allah Allah ka mana ruwa eh. rabashi rabashi sakare sakare rabashi rabashi yaya duniya na kana tsula diyar ka sakare ai isa ira sakare eh ya labari labari shi sai da shi ka sakar warware malam ran gyara wato akwai wata yarinya a garin mu tsaneliya zan kaɗe balarabiya san kowakin wanda ya rasa amma sai dai kashi abu ɗaya ne ya cuce wallahi in ka ganta mata za ka jahi wa indiya ce fara ce jajir amma sai dai kashi abu ɗaya ne ya kware ta wulakanci rashin sanar da rajab suwara mutane ina fa ai in gaya ma duk wanda ya je sai wulakanci sai duk da yawu kashe ma ta ce wari kake gaskiya kuma ta gama kuma a garin nan babanta babanta ta gashi tsoho ne amma wallahi tsohon mai kudi wallahi shi sa na ce bara in zo in same ka mu je mu jawa yarinyar nan kunne idan bata san sakare uban sakarci ba wallahi yau ran bata saka ce da kai za ka a a na zama a abin da nake so da kai zan dauka ka ci kananan kaya ka ci da kasar baƙaƙen nan eh, fararen nan kake sai ka ce kai ma bakin batu ne <laughs> wallahi kawai ka ce kai ma batu ne shi ne wannan idan muka je a wance ta a wanke tsoho idan tafi mutala ba shawara amince da maganar da ma shi ne ai ma batun kayan ni nake da mutala a wanke agoge ka ga ni a kamfanin tar wanda na sani a shi ba to tar kan yawa tar ai wannan tsohon kansu tsohon kansila wani tsohon kansilan mu ma nan ya shaka kayan sa kaga malam kaya hawan girma manyan kaya kananan kaya kai siyamomi kas ake kaiwa aiki a samu sosai kuma na san an ji an ne wannan ba za a samu kunya ba a samu a'a samu ne a je a same kai yawwa yi wani Allah ya kai mu sai a shikin ba a ji kunya ba a a samu ai ko in dai an samu kayan nan za a wanke mun zuciya illahi ne asin na ida kai kai ka riga ka sani eh ka kare za ka ai ka riga ka sani wallahi ai ni mutum ya taba ni ne karshen ta ni na tashi sai mai sakarci kuma ni sakarci na yafi na kowa eh ina abin da za yi tashi mu kara karasa wajen ma zuwa ha a ah, tashi mu je ai wannan da abin da ne kaga kamar mun ai na samu yunwa kake yi ba ku je gidan kwace ka rike naira gade eh, nan ne ma hakan na ruwa yi shi ba kwace sai kuma gidan na mai wajen kwana kuma kwace jijiya ba dai ni bane mu je wajen mutala a wanke agogon sai ya bada kayan ma wanke shi ko Allah Allah wallahi wallahi sakar shi sarki sa hankali a'a saboda idan ka wallahi kariya kariya ko ma da wane ya zo da ke me ya kawo ka kofar gidan mu kuke wannan ihu ai ne nuna mutum da ya sake aura ba na son ka ba na kaunar ka ba na son mai kaunar ka ni cika ka sake zuwa kofar gidan mu ba zo wani irin mutum ne kai ba ba ka jin magana to da ke ni da ni da ke zan wani relative sami dangi da ke da ni da ke ne mata abin da shi Allah ma ta wanda ba ya suka kare da ni to ni wannan fi ne sawan ni na sina ni na dora sai di sai kice ne ne da kyau dan America gaskiya ni wala ne fi bilibo

ba mun ci abinci ba shi yasa a ah, kun yi kokari ma gida a ah, kun yi kokari sai a dade himma eh sai a dade himma eh. Eh, in an zo gobe sai a yi kokari sai a ko biya nan sai a kawo eh haka eh ba dinda to dama zuwa nan in same ka ba to zo daga nan wato wani abin da ya faru eh. nake so wata yan magana ce nake so in gaya maka amma saboda gaskiya ni dai na gaje zama a cikin talaucin nan kullum babu babu babu babu babu to shine dan gano wani abin da zan tsallaka nan garin je neman kuɗi na gano wata ya harka wanda zan yi yan samu kuɗi sai ya ce to yanzu in biya maka tsallaka in je ba wai harkar neman kuɗi ba harkar hanya mai kyau ne harka ce mai kyau ba halak ne halak malak ne harka ce mai kyau to ba abinda zan ce sai dan ci Allah ya kiyaye yawa ba ba yawa ai shi yasa nace to ai gari eh, Abinda ba a so da yaro je ka kama wani harkar banza ko kuma ka bi yan iska ka je ka lalata a'a to in eh, shine ba harka ce mai kyau to Allah ya barka ce wanda za a je a samu kuɗi to Allah ya ce insha Allah in ma na samu kuɗi na habba burin zan saya maka ba komai sai na saya maka ba komai kuma eh. gidan ba sai an bige shi muka ji da kuɗin biyan kuɗin haya ba komai yawwa a duk lokacin da Allah ya kawo za a samu sauki za a huta kai ga lokaci ya eh, lokaci kamar yau da ya gurin mu ne magana madalla na gode yasa nace ai gara in tafi to Allah ya kiyaye maka yanzu zan bi nan gida in je in sa da kiji ka ta sai in wuce to ka samu da tamarka kar ka yi tunanin ko ba ma tare ah, eh, ita ma ka sanar da ita ah, ai zan sanar zan ga mata zan ga mata yawa wannan magana da ka ga mun yau to eh, to Allah ba da sa ya da Allah yake a samu su ƙara salo ba komai ko ni da kaina zan ringa zuwa nan ta taba shike eh ba komai to Allah yake yi sai hadawa ba Allah ba da sa ka ba ba Allah ya ba da sa eh, eh. ka ga yaro da yana nan zai siya mun babur kaga na huta inda Allah ya taimaka yaran nan burin sa ya cika wallahi sai dai ka ji ina ta murna ina ta bada sai ka ji ƙarin gashin a nan tsawon to ni ne Allah ya taimaka Allah ya bada sa'a kina jin turanci yawa hausa dai to ai ni ma ina dan jin hausa kadan kadan ba zan yi kokari sai mu amma amma kai bako ne ba. Eh, a ni gaskiya ni bako ne ba dan ba ma dan kasa ne. mun zo ne jos kawai zamu dan wuce haka kai mun zo ne a da jirgi to sai jirgin mai samu matsala zamu je can kasar China sai jirgin mai samu matsala shi ne ɗan sau mun sauka shi ne na ga ai ya dace ɗan fito yawo garin jos garin ya ɗan yi mai ɗan fito dan sha iska haka eh to shi ne kawai tun daga can sai na hau hanko da tsaya na kalle kuma to su a bani baby irin gwadda nake so shi ne ce eh, gaskiya kamata zake nema kaga wallahi irin tsarin ka yanayin tsarin da babana yake so ke da Allah kuma wallahi in na kai ka na su ce babana zai ji daɗi yanzu da mu je gidan wallahi yanzu muna zuwa na san babana zai ji daɗi na ma za ta ji daɗi abin da yake so so nake idan lokaci idan ya amince kawai ni auren ki yake so yanzu idan idan muka yi aure yanzu yanzu za ka kai ni turai no ai ba ni ai ba nan ba ba zama Najeriya je Hausa nan ma da ke gaita ba ni ba na ma ce ne ba ni ya samu matsala idan ki can a turai za mu kuma da ba za mu zauna za a yi mu je mu mu je mu sai ka kai gidan mu sai mu san sunan ki san sunan haka ba eh sunan a kai za ka riga faɗa sunan ka kai kana da na fara tambaya kamar a a sala sunan ki gaskiya da gurin faɗi ba yanzu a da suka fara to shi ke to ya ya ya taɓa ko da yake ne kai bako ne naga kuma kamar ba mota kuma ina ra'ayi wanda yake kawo mota ai daga jirgi mu a jirgi a jirgi nake a sama a wanda yake ba ki ganin jirgi jirgi ba ya wuce ta kawai eh wannan da yake sama wanda yake tafiya kai shi kato wanda ake tafiya saman iska ni duka wa za mu san ne ai baba lafiya kadan eh lafiya kadan ya gida ya zama eh ya dace ai eh ya dace eh tela din wani inci ne mu za mu je can tela na tafiya wanda yake mai da tsofaffi ɗan yara sai yanzu na za ka za ta mu fari su fari za ka ai sai kin ƙara fari kin sannan ga kai kuma to ba kai wanda ke ba ai har kawai ne yake son kana kai sa kai kai kai kai a'a wannan rayuwar ba sai a hankali salamu alaikum wa alaikum salam kana shigowa malam

yin samaki san ba dan kasa bane ya zo na gasa tare da yarinyar nan sai ne yana nan ko ita ta kawo shi ah, tun da ka tare ta kawo shi eh, wanda ta kawo nan ta faɗa mana gasa ta kawo haka ne idan ina so mutum ya ga muku yanzu da yanzu kin ga hajjin shi mata kazo sun shigo da kashi sai sai na yi maganin su wani su yaran fa ina wun ina wulga ta wajen sa yaran na ji banki saboda kun yawa alaikum wallahi ya zo waje shi kuma ya fita sauri sauri sauri sauri sauri ki fito to to to ya umma ka shigo ka shigo na ji kana magana da ne saboda zo mu shiga banki eh bala shin fada dawo eh irin wannan haka kuma yarinya gaba ɗaya yarinya gari ta rasa saurayi ga kuma saurayi ya zo daga wata ƙasar ba dole yi kazar kazar ba to ai Allah ku saka burma ta wannan Allah kawo su salamu alaikum ya ko nan shigo to nan shigo to yana waje eh, eh nan shigo hello ah eh. no how al'adar mu ba ba lafiya to wannan ne fa yaran ba gane shi nake ba na a ya kauyen ku ya lafiya kallau lafiya kallau kauye lafiya alhamdulillah ah, gona muna nan muna fama da ita Eh. so dama mun zo ne daga america za mu je china ai daga ganin kama a san ba dan kasan nan bane a eh. jirgi muke tafiya haka ne to sai jirgin ya dan samu matsala muka Allah sarki Allah sarki yawa shi ne ya ce muka na dan fito haka in dan sha iska eh barai haka shi ne muka haɗu da wannan babe yarka eh ya tace ai eh ya tace mu zo gidan su ina son ta saboda ina son ta ina son aure ta inda eh. su mu gaisa da babanta gaskiya ne gaskiya ne yawa eh ba komai san kasar China ne saboda tun china ta ta kera ma america wani inji eh, wani inji inji oh. wani inji ne wanda yake canza wa mutane siffa sai idan kai tsoho ne ya mai da kai yaro ya mai da kai kyakkyawa jibiri idan kuma kai idan kuma baki kake so eh. idan fari kake so kai kana baki sai a mai da ka fari kowace kala ne kake so kowace kala kake so kamar kai mai da ka rugurguje eh. saurayin ki kyawa a canza maka design to shi ne za mu je mu ɗauko sai har ya wato ne ashe abin za a goge mutum ya kawo gashi ma na yaro zai koma ashe duk an jale duk an je gida eh, za a dawo sa ai shi ne wato abin namu ne na gida wani mura ta kama kwado gaskiya ne wato ni ma na taba kwanakin baya can mun je Nijar sai muna tafiya a jirgi sai muka ga wani jirgi ya hadari gaba ɗaya mutanen an shi shimfiɗa su akan gajimare eh, an shimfiɗa su akan gajimare sai wani ya zo neman magani ƙasa eh nake cewa to wannan kuma jirgin daga ina yake kai eh gaskiya na ji daɗi ina a da zafi da zafi da zafi mu ba saboda tsabar zafi a nan ƙasar ruwan nan dama lifton ake samar a shashayi eh akwai zafi sai dai haƙuri wato na ji daɗi kuma wannan alkawari na ɗauke shi kuma zan baka gida har tsawon lokacin da za a gyara jirgin haka yawwa eh? kamar nan haka ka gane sai a yi ɗaki yadda za ka dinga kwana ok house house house yaran nan ba nama ba ne eh, kuma yarinyar nan kafin a daura kafin a gyara ma jirgin kama za a daura aure ka tafi da ita shi eh. kawai za a daura aure eh yanzu ma sai a daura eh ya kuma kin yi kai matar eh kin yi can kai yarinya eh, kin yi can kai kuma wannan auren in Allah ya da za a daura shi eh sai ku tafi can ku tsallake eh to shi kenan yawa ah! ya kake mai zaman hannu ai da wannan gaisuwa ce irin ta whatsapp ne zuwa kwata ta eh ta america ba eh ah mu da ma bata zo mana nan ba eh bata zo nan ba ya kamata i am going na so dan mutum ai kai ma kana yin goyo ne Malam malam baba no no no no no no no no no no no no no no no no no no na no no dad to good ah ba ya da mata eh, okay thank you dad yawa to shikenan na gode yawa kuma ya isa Allah kiyaye na lafiya. Mutumin na bana Amerika. alaƙa da Amerika. akwai wata rana Mr. Jacob kakan kakan mm. kakan Bush na uku. Mm. Wato lokacin ina matashi na kin san ni da akwai ni kashi. Mm. Da fa Amerika a nan Afirka take. Amerika. A nan Afirka. Eh. Shi ne zo haɗa ni da Allah da Annabi da ɗauki Amerika a kan kai mai ita ƙasar Turai. Amma ka sha nauyi. Haba, haba. Don ne kan tashi mun gyara da ma ake mun. Inda aka daga a na dawowa yake. Eh. To kin ji. to ya kalan ya kuma ka sun ku ya kira ake ma gyara da wannan wannan kin san da lokacin kwari wannan kwari nan nan nan nan nan cikin birni wanda ake sai da tamfofi Idan kwantena kwantena ake kawowa na na na na na na na na na na shada. Wato wata rana ana lodi ana lodi daga can sama ake sauko da kwantenar cikin jirgin sama ina son kuye sai kwantena ta faɗo min a baya dalilin abin da ya sa da nurkushe kenan tun daga ranar ban ƙara ɗaukar tsinke na yi ko da shi ba da ka tsinka dako shi haba ashe eh, ah, barka dai sanni ki dai ba sanni dai sanni dai lafiya lau, lafiya lau lafiya lau in baiwar Allah maki da sani dai yawa eh sani dai ina wuni ina gajiya lafiya ya kokari ya aka ji da damuna ya aka ji da yan yara lafiya kala wallahi to bewar Allah da farko ina so na je a garin nan ina ne gidan ku. Gidan mu yana kan gadan nan gidan mu ke na. au Allah sarki yanzu ke mutu na tudun gusau ke eh anan ne a a a a to yar manyan mutane ce kenan tunda kaga dai in ka je ta sau nan gidan teri nan gidan muhammadu shi kuma muhammad sani gidansa iya tsakiya can gaba wallahi wani allah nake jin nake jin na gano ki saboda kina yi magana sai biri kama da mutum saboda akwai wani akwai wani dattijan arziki da muke haduwa da shi a dungun sau lokacin ina kai leman tsami ai ne ne ne ne safarar leman tsami akwai wani dan tsoho baba Eh babana ne. Ni na san za a rina <laughs> eh. An saki zanin mahaukaciya. Babana ne. Allahu akbar. Kai baiwar Allah ina kaunar ki. Wallahi tallahi tun daga lokacin da na hango ki daga can kan kwana. Mukamiki na da kika san ana kada wukake kurin saboda kaunar ki. Sai kakal kakal kakal suke ta kara mukamikai na saboda kaunar ki. Na gode. To baiwar Allah wa To. Ashe ya zamani ki. Allah sarki. Kai Allahu akbar au kai so zaki kai Allahu akbar sai naji an ce zaki a ciki wallahi a flashi aka mun au au au ji nake ta aka ce komai girman zaki in sai nake a naman daji zaki ai sarki ne to bai Allah zan zo gidanku ke eh, zan zo gidanku kuma ni a garin nan au to Allah sarki ai sai ki ce kina tare da ni eh ai ka eh. ka ga mm. au ashe abin nan ne tarho ne eh, tarho ne Allahu akbar to yanzu ni din ma ba wani ne babana ba Alhaji Uba mai katako Allah sarki yana zuwa wajen baba kware kuwa Alhaji Uba mai katako shine babana sannan kuma wanja mata Alhaji Sale Adamu Minangi shine wanja mata dan a yake da zama yanzu baiwar Allah ki rike wannan Allah sai na baki wallahi sai na baki ai kurin Allah ne tsaga da rabanki nagode eh, to to madalla madalla nagode sai madalla eh to shikenan madalla sai mu hadu sai mu hadu ka ni ma da kuri nake wallahi tallahi da kuri nake kudin barema ne fa na kukuta na kukuto wai zan je barema jibi kaga ko jibin bata zo bana ba da kudin barema Allah Allah ya fada kuli da karogo to wannan wannan na aure ta wannan in Allah ya taimake ni ita ta ciki lokacin tafiyar ta ya zo ita kuma wannan ta higo gidan kaga zan ware kenan zan yi ta naziru naziru jigiriya ya ga wata yar fara ike zan ware zan watsake watsaki na ya Allah ya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai dade Baba Lado. Ya jama'a. Gidan lafiya. Lafiya kalau. Ya lafiya kalau. je ne? A a ai dama can gurin kaza ne. To. Dama can gurin kaza ne. Eh ni ma zan je nan gangare ne. Allah da iko. Eh zan je gangare ne na jan an ci yi ruwa a can bangaren to amma ina tunanin gona ta fa bata samu ba. Can wajejen ku ba ai ba ko? Eh. A to ai abinda ake aikatawa ne a wajen ku ba da Wato dama akwai magana da nake so in zo in gaya maka. Ko ba gaskiya ba? Mutane suna kawo min kararrakin ka eh, ko ba gaskiya ba eh, yau malam kalla ya zo eh. gobe malam awwaluli ya zo jibin malam musa lela ya zo jiya in takaice maka malam awwaluli mai tusan jaki shine ya yake yi min jawabi a kanka domin can gidan mai martaba sarki ana tuhuma hakimi hakimi yana tuhumar dakaci dakaci yana tuhuma ta ni mai unguwa ka janyo mana abun kunya a gari yarinya shekara talatin biyu babu a ciki balantacciya irin wannan a ce bata samu miji ba ni dai kaji na ji bayanin ka mm. amma duk wanda ya kone rumbun sa ya san inda toka take tsada wannan rumbun ba eh. wannan rumbun to ne dai dari na ranka dade ina jin ta. wato yarinyan nan in ka kalle ta ma ba kallon nan bane to eh gaba ɗaya garin nan ba wanda zai iya rike ta eh kai sai ɗan rikon mahaukaci aka ce sai sai eh to amma ni mai kuɗi ne kuma ta ɗin nan kala ta ba nan ba ne amerika zan tura ta to yanzu dai. amerika ma da zan tura ta eh. iri suka nema a fajajen suna son irin ta amurka za ka eh ha amurka za ka zan sai da akuya ta ne ta da ta cin min danga to ai lado gwara ka kai ta amurkan saboda ka batta a nan a matsayin na mai unguwa an ja gidan mai martaba ana yaya ɗani akwai wata balagaggiya a gari na ba aure da ita ba shekara talatin ba biyu ne faran kai daɗe ka gane ko sai eh, eh. ne mata ta kakana ka samu lokacin muna yara idan kakan zai aike mu lokacin yana soja eh. zai sa ma bindiga sai harba mu ita ma harba ta zanya amirkan ta je ta yi bincike

zo da Allah zo zo ina za mu ya ah, ki zo da kuma ya zo zo tukuna to zo da ka kwata da wace za mu tafi kana ni ma kayan me a cikin kayan ki ne eh? wanda na auro ki aka kawo ki da kayan ki eh, da wannan kayan da wannan kayan baba Muhammad ya kawo ki nan ga baba Muhammadu nan ga teri aka zo aka ce rike ki amana rike ki hijabi na sake ki yayar samu mutunci aka zo aka yi min shigo shigo da zurfi har da eh, aka zo shi Muhammad Sani shine aka shirya mu wannan tuku da shi baba Muhammad iya gefe tare tare ya be aka ce in rige ta mana ni ban ga dalilin da zaka sake ni ba ban ga laifin da ni ashe da ke kwara fakitin kamso to ka ga ba koma daki na ni ke san Allah dan hada ki da katako ke san Allah wallahi la ilaha hada ki da katako ba dan malafar ba tun da na aure ta ban kama ban kama ɗari bakwai a dunkula ba sai dai ɗari da sittin mutala bakwai ɗari biyu da talatin haka ɗari uku haka bata kai hudu ba haka bata zo baya ba haka ne ta kama kuɗi a tsira suke zuwa amma yanzu kaga ita wannan wata na hango ga ta ja ga jajayen kuɗaɗe kaga mace iya mace a haɗa min da kuɗaɗe masu kauri a bani ƙaton jari mai maiko sannan kuma daman babanta babala do iya da wani kokari guda ɗaya in bai aurar da ya to duk wani guri da ya sani ana ana yin kayan kayan gadaje na alat sai ya je mm. saboda bikin abin da yasa idan aka tahi bikin yar gidan babala do to ka'ida ne ta da kura zai na bauki ta da kura adamu hajjaji eh, su jibril zafi sai a mutu an sako takalmi kamar an gasa kasko lokacin azumi da yanzu daga ni gefe a nan wajen ba wani iyalan kuma ba sa nan eh. ya ce maka yau zan maka guri a ma albishin akan yaron da cikin gida ne hausa sukan ce lokaci wai ga wai makarata a gaskiya ne ya ce lokaci ya zo daga ba ko ba na'am wannan yaro ya zama dan cikin gida in ma bakin kici kike wallahi sai sai kin bani ba ne tore shi eh bakin ciki ne mana ha kuma shi nan dan kin kudi na zai karu ye ai da ma na ta ana ya ta huda ka tsaya ka ji ba haka nake so da kai ba ka fahimce ni ba har yanzu dan ta bai ko zai zo shi a lalle a dole dan America kwarai ka ba wa dan ko tsoho ka samu a a a a a duk tsofaffin nan na garin nan kai lokacin da na aure ki na san halin ki na aure ki amma da ka san iyaye na ai wallahi ka san uba na mutumin kirki ne kai kanka ka san uba na mutumin kirki eh na sani kuma ka sani na sani dan na ka san ka yarinya ta garda a cikin gida wata na arziki ba ta mai kirki ne mana tunda gona malam jafari ne mai gori ba nan a nan fa faɗo ai wannan tsautsayi ne ba wannan tsautsayi ne in gaya kai ko haka kwa nan makara ko ya ya dauka. fa makara mutuwa aka ya ɗauko ta yazo zai kawo masallaci ba wani kai ne kawai kana wannan ne wallahi ba sai ko kai na ga ma yaro na ya bar gidan nan kai a wannan cikin abun kunya ne aka ce za a zana wallahi ba za ki sha ruwan garin nan ba ya ba za ki sha ruwan garin nan ba nan kika ba nan tsammanin da ba ba dauka ba yara musu da shi dan fara ki bani ku bari da yanzu ban daki abin da aka saba kenan eh ke kullun sai dai ki sai dai sai dai ki kaga shiga daki da ba ki na bakin ciki ba ki haifa ba ke a banki a kashi ban haifa ba eh. ban haifa ba ban haifa ba ban haifa ba a gidan nan kada ka bari ba kai a cikin gidan kuma ita take zubar min da ci ashe ma abin daga jinin ke fito kenan ba ki haifa wani ɗaya rayu eh. ni ne na faɗa ba zan ƙara haka ba sai a gidan nan ba sai dai ki dinga ya kofar ɗakin ki mutunci kike nan yarinya da kin koshi yake eh, bijire ha wannan rashin mutunci da rashin kunya kamar ni akwai wata matar sanadda tana jina ko wanda ba ita ce ta haifi wannan yarinyar ba amma kuma jina da ita ta yi kicin kicin ta maimaye ne ma take ta mamaye komai kun ji in ban yi wasa wallahi a zirin mu zai tura a garin don ban yi wasa ba wallahi a mangalar jaki za a fita ni <laughs> wallahi za a fita ni a mangalar jaki to kai yanzu ya kace gani za a yi wani abu mai sauki har ya matan nan ne tana zuga abin da nake so da kai ina da wani kasar gumin ɗan ta kasar gumin ɗan dama a ɗan nan bayan garin nan na dajin nan abin da nake so da kai dan je mu same shi idan na ce a mata gunduwa gunduwa za a kai kana ganin ta shi gunduwa ba a hmm. ka sai ka same su duk mai da zasu yi da ita amma dan da kuma na shi ta zasu yi ko no ne a basu kawai kawai a basu kawai da ita shi magana ai ki sa ki san ka sa kare wallahi kuma wallahi sai ka ga ta kullum kun a cikin da ka san kayan wanka zai ka same shi ko ba in kashe ba za su ko in ɗauke ta duk abin da za su mata ko mai mata ba su ba su kawai su ɗauke a ne kawai da ita kawai da ita ka ga muka wanke barori yanzu shi ko na sani na mu gun Allah ya saka ni ai shi sa ana ganin ka saka ni na cikin gida na cikin gida ka wallahi sai sai ke ni ai an na shuka wani abu ba za ka ce ma ai ba wanda ya tani a'a ai shi ka kuma a ce maka ba ai na sai ke na sakare sakare ta cikin gida sakare sakare sai ma duka kauce shi ke da sai ka kauce fara ce ba wani abu to shi ke sakare sakare sakare ya shiga gidan nan ko dai wani yaro fa ma aka dan ataba fa dan kika ne wani lokacin fa kaga kirkiri fa ya dako ni ice min ya san ya san gidan ya san gidan su baiwar Allah ne

to dai iso ki zuciyata sai sai mashin kauna sai tsira wa makokon hunhun zuciyata wallahi na zaci ni sai gobe za ka ba zan iya hakura sai gobe ba ai da na hakura sai gobe to kan gobe an kai ni sai da ki a masallaci an ce muna gayyatar ku jana'iza malam daushe mai da bai Allah ya masa cikawa Allah kwa Allah na tuba ni ina idan ina san abu yanda kika san da ya so fitowa daga cikin uwarsa haka nake yawan hmm, Allah abin da isa kika ga na zo gurinki saboda a'a shi wannan yaro wanda na tura gidanku yaro ma'aza dan kabu kabu ai kwanaki ma lokacin da ije kaduna a caba ai dan ika ne sai zo min da hoton wata wai ita barira daga kaduna wai ina son barira na ce ba na kaunar barira mm. to shine yanzu da ido ike ta lekwa sai ya ga gurin wa da ba na san haka tun da na tura ka kofar gidan da wani alo ma ga dan kabu-kabu da da ai da ika ne yanzu abin da ya rage ko kuɗi kamata kun ga dai ke yar manyan mutane ce kuma ni ma dan manyan mutane ne abin da ya sa kika ga tatsuniyar gizo ba ta fice ko idan aka yi wannan aure to ina tunanin a garin nan a karkarar nan ba a daɗe ba aiki ba a yi auren da aka yi aka yi shagalin biki irin auren mu saboda za a yi yaban annabi saboda ke yar manyan mutane ce kuma ni akwai abokina abdurrahman taylor a katsina yake shi ne wanda lokacin da kilinta shugaban kasar america zai zo katsina aka rasa ya ba a ɗinka masa irin irin irin ɗaya. da aka ce zai zo sai aka ce to a karrama shi idan ki zo katsina a yi masa wani abu a katsina da za a karrama shi sai aka rinka tunanin me za a yi mar a katsina sai mai girma mai girma shugaban kasa yar addu'a ya ce da gwamna shema a ɗinka masa kalmar abdulrahman taylor iya zuwa kalli bin kilinta a jikin hoto ike to za a sa masa yaji uku za a sa masa awon mita tsawon wandonsa inci hudu bakwai kwata aka dan ana dan shafi harafin dubo hudu bakwai ai ka masa dogon gaskiya yayi kokari mm, abdurrahman Tela gaskiya yana da aka dina to abin da yasa aboki haka miki da abdurrahman Tela haka haka miki gaskiya yayi kokari kuma abin da isa idan aka tashi bikin zai zo a gambarawa yake abdurrahman Tela gambarawa aboki na ne tare muka eh, karatu da shi ya tare muka karatu da shi to abin da isa assalamu alaikum eh barka ah, da gida a ah, barka da lafiya kalau lafiya lau ya kokari to madalla to kwana da Allah ya sa ka zo ka ganni ko dan gaba ai ah, ita ce ai madalla to shi ne na rinka tunanin wace hanya za a bi ya a ba sa ka bace ya eh, Ko wace ƙwari akwai abokin bulmunta yaro aka ce sai yarinya tsoho sai da tsohuwa ka yi haƙuri kar ka ce na gama. ya Kayi yi haƙuri sai gobe ka dawo ni ina iya haƙuri ke kina yi haƙuri a ka yi haƙuri da ai gobe za ta yi. Oh, shi kenan shi ke ka haƙura yanzu ya in ban haƙura ba ma ina haƙura ana wanda wannan man din ya kama shi ne ba ta aiki ya yi mana yawa muna san cewa zai dinga taimaka mana domin na jajirta shi jarumi ne ɗa namiji na jajirta shi jarumi ne ɗa namiji saboda aiki ya mana yawa aila maja cewa wannan yaron zai iya tafiya da mu kuwa zai iya aiki ka san fani cewa aiki na babu wasa a ciki Aina! ba na jin shi sai da na gwada shi tukunna na kama da shi saboda ba na jin sa ne da sunan shi abin nake so da kai kai ka san aiki na kuma na sai cewa aiki ya mana yawa amma me ni ina ganin sa da wannan ka gwada shi ka gani me yake tantare da shi zai iya ko ba zai iya ba ailan duk abin da zai kawo mana matsala a rayuwa ba zan taɓa so shi saboda ka san cewa a garin nan mu kaɗai ne wanda muka ware Jirgin miki abin da muka ga dama a kawo mana kwangila to yanzu aiki yayi mana yawa dole ne sai mun jawo shi cikin mu ailan kuma da na san cewa ba jarumin namiji ba ne ba zan taba kawo shi ba shikenan wannan ba matsala ba ne ka gane ya so inda wani abin nan ma da layi sai mai wannan sannan ku hai asali a ya wai kai kai kai ya kawo ni amince kike eh. ya ma ni eh. a ko dama abin da ya kawo ni aiki ne za ku samu mu ma mu samu haka ne ko kaɗa kun je kawo ka nake da yawa. Ashe shi ya faɗa. Wallahi ki ka nake ce wallahi. Wallahi Allah. Ina zan tsaya mu. Da faɗa abin da ya kawo ka ko da aka ajejin nan ba wanda ya da kan shi gaba ɗaya nan ba wanda ya san abin da muke ci yanzu ka ganin ba kowa mu kai ka ka kanka wallahi wallahi ba ya kaɗe na haɗa kan shi ya ishe ka ba mu yi eh! ka gaya mana ka gaya mana bukatar ka ba wata muna shawara da muke ba muna muna fira muna shawara mu ka zo ka kace mana to ai abin karuwa ne ya kani kuma za gigi ta ni to ga mana abin da yake akwai akwai wata mata da ke kauyen nan to so a aje da Allah ni yanda ake ciki aje a kawo mana da ita abu <laughs> to da nan mutum baga kana tunanin cewa za mu gaya ma kuɗin ne ko ko sai mun je mun aiwatar da aiki za a gaya ma kuɗin sa abin da nake gani ya kamata a yi ciniki da shi saboda idan ba a yi ciniki da shi ba za mu iya zuwa mu aiwatar idan bai biya mu bayan da muke so za mu dawo kan shi ne kura za ta dawo baya saboda haka ya kamata a ciniki wannan ba ba wani matsala amma ina so in tambaye ka a ina mata take ko shi nake so ga gaya mu eh sunan matan babalado sunan da an je a ce gidan babalado matan biyu ne da kundura ku ce wace ce rahama ina nuna mu kanta yi ku aimatan mata ina so in gaya ma da cewa ka gane ina eh. so za ka ba mu kace ta kake so a yi ko ko ɗauko ta za a yi hora ta ko kuwa ne kake buƙatar a mata ka san mu ni eh. Eh, ni ana ganin fuskar taka wannan ya mu me kake buƙata a hora ta ɗin horo kai a tumutumu da ita kada a ka gan ta tafi can ko a hanya ne ta sa ta mutu eh kada a ce kun kai kiza eh domin aka kiza haƙi a kan gwara a hanya ne ta aila kaga kawo birki yayi amfani ba don komai ba saboda aikin da muke samu da yawa nan na murfi nan na murfi go tafi mana yau ku je ku tambaye ta rahama ce ta ba ku amsa yau ku ayyuka wannan zo zo zo abin da sa ka gaban ka kuɗi a ka ba a gane saboda ka san ni ba na karɓar kuɗi sai na gama aiki kuma idan na gama aiki na zo karɓar kuɗi babu sai na cewa rabbi zai ba kan a'a na ai ba zai ma dawo ba in ta ga sakare a kiyama ai kai na ake wallahi ko ni na kai kai na wai aina. kana ganin wannan kayan kuwa akwai alamun akwai kuwa wato ya ga zai iya ne ka sani ka cewa idan ba zai iya ba zai zo nan kuma mun gaya mai idan har muka aiwatar babu wani wannan korar ta kan abin da yasa kika ga na dada komowa na gaya miki na ƙara gaya miki na dada jaddada miki ba zan iya haƙura da da zuwa gurin ki ba har sai na ga kin shiga ɗaki sai kin shiga gidana to saboda ita wannan mata tawa wancan wanda muke tare ai ba yar arziki ba ce da na zo tun da na aure ta fa ban canza yaji ban kama ɗari ba <laughs> ba a taɓa gayyata ta wani taro na je na wakilci garin nan a matsayina na wani babban dattijo ba ba taɓa yi ba bata taɓa min hanya an sama min wani aiki a garin nan sau nawa aka yi ayyuka na alkhairi a garin nan yanzu kwanaki da alhaji alhaji teri alhaji teri ya turo ya turo muhammadu muhammadu izo suka zo nan da hi da muhammad sani aka ce to abin da yasa aka zo a garin nan ku fitar mana mutum ɗaya wanda idan an turo taki saboda damuna raban taki waye zai raba taki to kaga kaga akwai maimakon ita babanta ibada sunana aka yi maƙarƙashiya aka baiwa muhammadu yanzu rumbuna suna nan rumbu bakwai a gidan muhammadu takin zamani ne sai dai in kaga muhammadu ya shiga wudil to zai kai taki tuho da makaroni mu kuma nan an hana mu komai an yi kumbiya kumbiya mu shi muhammad sani da shi aka yi wannan aka zo aka aka nade komai na san idan teri iya gari alhaji teri kin san ya je maka to shine da ije maka iya dawa i turo min da dogon riga dai ta nake zuwa sallar juma'a dan girman jatumarki dan Allah dan aure dan matsayin annabi su kukuta mu taimaki junanmu kurun kus kan dan bera mm, ta masu tatsuniya kurin kus kan dan bera kurin kus din amarya ce kan dan beran kuma an gone kin ga aure kenan kin shiga daka a kukuta da Allah wannan kurin kus da Allah kaga akwai magana to zancen auren nan namu dai gaskiya na san a tsarin ka kai dai ba irin yanayin kin san na saki matata kuma saboda ke na saki ita wannan mai ɗaki na na sake ta kuma ne mata korar wulakanci na ce da iyayenta ba ni ba ita ba iyayenta ba iyayenta ba iyayena kin ga ko nayi cin zarafi kuma na ce kayan ɗaki na rike ba zan bayar ba idan sun isa su shiga da ƙara mu je kotu saboda ke na ba ina to kaga eh. dai tsakanin da Allah dai yanayin tsarin ka dai ba yanayin tsarin mijini ya gaskiya yanayin tsarin ka ba yanayin tsarin mijin ba ban ban gano bane yanayi na ba yanayin tsarin mijin da zaki tsara ki auro bane eh. ni dai ban yi ruwan dumuna ba ni ban yi ruwan gwaggon biri a'a ba zan haka ba ni ban yi ruwan dimina ba kaga cin da kake zuwa nan na farko ban taɓa gani ka zo da babur ko ka zo da mota ba ta hayan ma sau ɗaya na taɓa gani an sauke ka cin gimin bishiya eh, babur ma babur nan dai na zo da babur ya kai sau bakwai na uku kana takalmin silifas kasa ne kuma ina takalmi mai tudu a'a kin ga kin ga ai abin da yasa ban sa takalmi mai tudu saboda saboda damuna idan na sa mai tudu na zame sai ki ga masu dori da karaya sun yi kuɗi alhaji nuhu a cika kwanaki sai da turo ni to kaga kuma na yanzu idan na kai ka gaskiya ba zai ji daɗi ba tunda ba yana tsarin kai To gaskiya mun kan mai kuɗi muke so mai kuɗi kuke eh, so kuma ba ma dan ni ba kwa so na kenan ba ma dan Najeriya ba ku kuka halice ni ba ba kwa so na Allah ne ya halice ni kuma Allah tabaraka mai duka kankar gaba ɗaya iya sona eh, ko ku sauni ko kar ku kaunace ni wasu ɗaya su ɗaya amma wallahi ko da tsiya ko da tsiya ko da bala'i ko da ta'asa ko da kataki sai na aure ni gaskiya ina ni gaskiya ba zan iya ba to karki karki karki iya din kuma billahi la ilaha illa huwa bana sai tsohon kiyaje kotu wallahi sai na je kotu kuma kotun ba ba kotun nan zan tsaya ba Allah sai duk hanya da zan yi sai an min hanya na je abuja wallahi sai na je abuja na so ka jaki marka a kotu yar marasa mutunci ka jo ni za ta yi wa wulakanci ni za ta yi wa wulakanci saboda ban aure ki ki zo ki kakkata ni ki ce wai ban yi ruwan ni ban yi ruwan barbela ni ban yi ruwan ungulu ba ah, ni ban yi ruwan eh, kurkudu ba ban yi ruwan babban biri ba duk ya ba a ce ina da hanci amma ka ji ban yi mata ba to shi kenan wallahi bana sai na kai ku abuja wallahi tallahi sai na kai ai tun da na ganta da yan fuskan nan kuyar kama an rago kuikuyo hanya na san ba yan arziki ba ce marar mutunci ban ta marar mutunci wani kuma zan je samu uban naka baba lada idan baba lado din ya ce a daure mata gindi wallahi sai ne sanadiyar da zai bar garin nan shi shi baba lado baba lado wanda asalin zuwan sa garin nan dillalin kare ne aka yi bakin wasu kulawa a nan mangwaron kulawa mangwaron kulawa aka ce akwai dila mai sai da karnuka a garin nan mai saye da sayarwa karan kulawa iya yi aka kirawo baba lado izo isai kare da isai kare wasu matafiya za su huce sai ilimanci a bakin titi sai mai gari ice tun da masanin addini ne bai kamata a bar shi huce Iza ita a rinka limanci da shi za a haɗa baki a ko da tsiya ko da tsiya guda ɗaya ko da bala'i biyu kenan ko da ta'asa uku kenan ko da kata'i hudu kenan ko da kulikulin kubura ko da dankarin baliyan balin baliyan baliyo bala'i wallahi sai na aure yar da fuska kuyar kamar an rago kwaikwayo hanya akan keke wata yar fuska kamar kamar an jijjiga ɗera a buta baki kamar kare iyawa kai da ta eh daga ina kamar an je hoka eh na ce a dangaru nake bi nake kama nake kama man gandai ya haka ban gane ya haka ba eh na ga yana sai ka dinga tafiya kamar ka tura mutum baka gani ba ma tura ka ne ya kan mauka ba ko na tura ka ne ba a ba ka tura ne ba kai mun ido da kai ko ni na ce ko ni na ce ta bata ko ni na bata da ita ko ni na ce ka hajiye baban eh oh, abin da nake so da kai kai kana bakin ciki na ajiye dan cikin gida a gida na ko kuma yanzu kai dama da haɗin bakin ka aka sai wani da haɗin baki na aka rana mana wa ko ƙasa ni ne da ni ne da ka ci gidan ni ne da aje wa ya za a iya cinye gidan mu bayo mai ah, na ci gidan mu eh idan da haɗin bakin ka aka ɗauke matata ka faɗa tun wuri san cikin gida ka ka sauke ba ka san mutum mu ka san daga inda yake ba za ka kama ka sauke ga hana Allah ya sa ma jure ba da kai kai ne baka sani ba amma ni na san daga inda yake kuma duk nan ka bakin ciki bari kar ai mun gare ga Allah ne ya eh, zo ne na san da ka iya amma nan ka bakin ciki ne wannan yaron dan cikin gida ba zan dauke shi ba eh ba zai bar gida na ba eh oh, oh, oh, oh renin wayo ni na da renin wayo an ga ma din ga da ga wannan tsoron kai eh ni ma fatan tira mara kunya ne eh kuma Allah ya ce an ba ne yar wallahi Allah ya an ba ba zan baka ba kuma ba Allah ba zai baka ba ba za a baka ba ko kai Allah ka ji da kai ne Allah bari yaro ni ma fatan tiri ne wallahi sai ruguza kai Allah Allah Allah ruwan ka da ni Allah ina yi kuma ban da Allah ban da wannan yaran fita kunyarsa kaga yanzu gonakai na na sai da su na sai da gidajen na na sai da gidan jafaru fasinja kai gidan nan huwa da yake ciki ma a yanzu na sai da shi eh sa'ilin kuma sai gona na sai da kan tudu na sai da gonar tohuwa na sai da gonar bakin kogi sa'ilin na sai da wannan gona ta gangare ita ma na sai da ita yanzu dai abin da ya rage min saura gona ta ta noman rani wato nan ta lambuna amma shi sai na ga abu ya kan kama yanzu ga kudin nan ga kudin jira nake Allah kawo yaron nan ba shi domin na dan hada wata yan jari shi ma yin zuba a kamfanin na can amerika tun na jira kaga sai dinga samun kudi ko da wani lokaci kaga na ƙarike nan Assalamu alaikum. Ba ke sanin ah yana ka zauna. Zauna, zauna. A'a zafi dai muna cikin sa ni har na riga na saba ba. Eh har na saba. Ah ya ah. jama'a ya kuje ba kuje ba. Ai yanzu nake tunanin cewa zuwan kaɗan. Eh da ma ya komai da ya kama kuma Ya a sai da shi shi ma a ƙara jari. kaga in muka kudin ma suna kusa da kai kenan ni ai na wasa ne ai ne na faɗin magana to cikawa nake eh saboda gemun na kaga shi kudin ne nan kudi kuma kudin ma wato wai wai wai duk mun yan kudi ai na ɗan dudu ne da kudin kudin ma nan ne ba eh kudin kawai ka ba kai ma za ka eh shi ne na kudi je ka da ɗayan da kika da bakin ki tana ba shi gida na in na cika ba shi gida ya zama dan cikin cewa ya dubu ke kashi ba ɗaya kashi ta ba a ba ne na sani ko haka ya zama haka ce zauna kan wani lokaci amma sai ka kai gaba ɗaya abin da ka mallaka ka zauna ka sai da ki ya ya ya ya ya ɗora mun wannan laifin dai ba ka sayar ba ai ni me yasa ban sai da kayan ɗaki na na ba shi kuɗin ba ba duk kwaɗayin ka bane ka ba ka mutala ka wani kwaɗayi saboda na yanzu ka dai ka raba ganin mutum na daga cewa za ka yi amin abu ai ka ya dama me yasa ni ba ban mara ba kai na jawo kai aure ba kai kika amincewa da shi ba dan na ce ka ba shi da da ba ai zama na ce abun shi jawo maka dawo dan Allah ki dawo kenan kuma kun ƙarisa ne ba ma da na yi waya baba ka goyar sa ba shiga Eh ko non sentimental ko non salele ko. Na ruwa na da wani sentimental sai eh kawo ba. Me ba. Wai